hijira annabi sallallahu alaihi wa ala wa na da shekarar 1439 daidai da biyar ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 48 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin muhtasar al'ulu lil'alil ghaffar wanda malam muhammad nasiru bin al'albani ya rere shi daga littafin al'ulu na al'imamu shamsuddin al-zahabi allah ya gafata musu gaba su wannan littafi yana karantar da mu ne aqidar musulunci dangane da tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka dauka akan dukkanin halittunsa bisa kawo ayoyin alkur'ani mai girma da saman manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ingantattu da fasarar malaman farko wanda suke tabbatar da wannan aqida za mu tashi a inda malam ya ce a gaba ta 309 a cikin shafi na 181 a wannan nuska da ke hannuna malam yace qala ibn abi hatim samitu muslima bin al-hajjaj samitu yahya ibn yahya yaqulu man za'ama anna min al min awwalihi ila akhirihi ayatun makhluqa fa huwa yana kawo mana maganganu daga malam Yahya ibn Yahya an-Naisaburi rahimahullah shine malam yace daga ibn Abi Hatim Abdurrahman ce na ji imam Muslim ibn al-Hajjaj yana faɗan wannan magana cewa ya ji daga malamin sa Yahya binu Yahya an-Naisaburi rahimahullah malam Yahya din yace man za'ama duk wanda ya furta ko yariya anna min al-Qur'ani cewa a cikin alkur'ani akwai wani abu min awwalihi ila akhiri tun daga farkon alkur'ani suratul fatiha ila akhiri har zuwa suratul nasi karshen sa cewa akwai wata aya ayatun ayatun makhluqa yace ga wata aya wadda take halitta ce ba magana Allah ba bane malam yahaya dan yahaya yace fa huwa kafir wannan mutumin da ya faɗa haka ya yarda kana yahya bin yahya ilayhi almuntaha fil itqani wal wara'i wal jalalati bayan sabo wannan malami yahaya dan yahaya ya kasance shine matuƙa shine makwara game da al ƙwarewa a wajen ilimi da riwaya walwara da kuma taka tsantsan waljalala da kuma daraja da ɗaukaka binai a garin nai sabur ƙalla an tara al'uyunu mithlau kaɗan ne ido ta ga irinsa hamala an malikin wa kharijata bin mus'abin walkiba yayi riwaya daga malik bin anas rahimahullah da kuma kharija bin mus'ab wal kibari da sauran manyan malamai mata sanata 60 wa 20 wa 200 malam yahya ibnu yahya annai saburi ya rasu jinar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 220 da ainihin shida Allah ubangije gafarta mishi sai malam yace al thalis wal 50 alimu ar-ray hisham bin ubaidillah ar-razi malami na gaba shine malamin ƙasar rayu hisham ɗan ubaidillahi arrazi ƙasar rayu a yanzu kamar da malamai suke bayyanawa wani bangare ne na birnin tehran wani ƙauye ne wanda ko kuma a ce gari ne da faɗaɗuwar birnin tehran babban birnin ƙasar iran ta yanzu ya haɗe ya haɗa wannan garin na rayu wanda gari ne na malamai ahalus sunna masu tsananin tarihin sunna su ibn abi hatimin razi babansa abu hatimin abokin mahaifinsa ainihin wato abu zur'a su al'imamu ahmad ibn hanbal da makamantansu wannan shi ma mutumin garin ne na ainihin arrayyudun wannan mutumin ya rasu hijira shekara 221 rahimahullah babban malamin sunna ne yana daga cikin rijalul jama'a wato bukhari da muslim da sauran alkutubul arba'a duka sun fitar da rewayoyinsa malami ne mai kira zuwa ga sunna da yin kaca-kaca da bid'a yana daga cikin manyan malaman ilimi na duniya inda yake an samu al ibn hibban al-busti ya so ya so cewa malami ne mai rauni amma magana cewa da malamai ba su yarda da ita ba babu shakka amintacce ne saduku ne ana karbar riwayar sa wallahu malam yace qala ibn abi hatim حدثنا Aliyu, بن bin yazida as-sulami قال سمعت أبي يقول قال سمعت هشام بن عبيد الله الرازي وحبس رجلا في التجهم يتي ناجي وانا مالمي هشام بن عبيد الله الرازي داما ينا القالنشي sai sa aka kamo wani malami dan bid'a wanda yake da ra'ayi irin na karya ta sifofin Allah yasa aka kulle shi aka kulle shi a gidan yari fataba sai ce ya tuba faji abihi ilaihi liyamtahinahu sai aka fito da wannan dan gidan fursuna dan bid'a zuwa gaban wannan malami kuma alƙali dan malamin ya tuntuba ya ji gaskiyar abin da aka ce mishi waya tuba to da yazo fa qala lahu sai ya ce masa sai shi malamin ya ce da wannan dan bid'a atashhadu anna allaha ala arshihi ba'inun min khalqihi ka yadda cewa ka da Allah ubangiji yana sama da al'arshinsa kuma nesa da halittunsa faƙala la'adiri ma ba'inun min halki ce ni ban san abin da kake nufi da ba'inun min halki ne kake nufi ni ban sani faƙala sai ce ruddu fa ina hulam ya tuba adu ya ce amai da wannan bai tuba ba hain za akwai saura ya tsorata ne wa kana hisham ibn ubaidin ibn ubaidillahi min a'immatil fiqh ala madhhabi abi hanifa wannan malami mai suna hisham bin ubaidillah babban malamin fiqhu ne wanda yake bin mazhabin al-imamu abu hanifata an-nu'man bin thabit al-kufi rahimahullah tafaqqaha ala muhammad bin al-hasan ya koyi karatun fiqhu ne a gun malam muhammad bin hasan al-shaybani rahimahullah kana za jalalatin ajiba babban malami ne mai ɗaukaka da ban mamaki wa hurmatin azima da kuma daraja mai girma bi baladihi a garinsu tufiya sanata ihda wa ishirina wa mi'atain ya rasu jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama shekara ashirin da ɗaya. a al-albani ce. ali bin al-hasan bin yazida as-sulami wa abuhu lam a'rifuma waɗannan mutanen guda biyu da ke cikin isnadi aliyu ɗan Yazidu ɗan ɗan hassan ɗan yazid da baban shi alhassan ibn yazid a shekul albani ya ce ban san su ba lam yadhkuruhum ibn abi hatim fi wa ta'dil al abdurrahman ibn abi hatim razi rahimahullah bai ambaci sunayensu a cikin littafin al wa ba wa min tariqihi akhrajahu harawi fi zammil al-kalam kuma al harawi ma ya fitar da isnadin ta wannan hanya ne a cikin littafin shaddadul kalam albani yana da maka ishara akan bai san hukuncin tabbatar da wannan isnadi zuwa ga wanda aka kaito da gare shi wallahu ala. qala ibn abi hatim haddathana abu harun muhammad bin khalaf al-jazzar qala sami'tu hisham ibn ubayd ibn ubaydillah yaqul yace naji hisham dan ubaydillah yana cewa alƙur'anu kalamullahi ghairu makhluqin ƙur'ani littafin Allah ne zancen Allah ne gairu makhluqin ba abin halitta bane faqala lahu rajulun sai wani mutum ya ce Allah shiga fata malam alaysa Allah ta'ala yaqulu ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin ashe ba Allah yana cewa ma tihin min dhikrin su mutane babu wani abu da zai zo musu na min zikirin na daga ambato min rabbihim daga Allah ubangijinsu muhdathin sabo ci suka makale da wannan kalmar sabo din cewa da ba aka ce sabo ne yadda kira shi aka yi da babu shi kira ci suka ce ba gashi a ƙwar'ani ba babu wani sabon wa'azi da zai zo da yadda cewa babu wannan wa'azin to ina yake kenan da yi da Allah ya kira shi wannan haka yan bid'a suke fassara nan fa qala muhdathun ilaina wa laysa indallahi ce eh muhdathun ne ilaina zuwa da yayi wurin ya zama sabo ne wa laysa indallahi amma ba sabo bane a wurin Allah ba sabo bane a wurin Allah ko a cikin rayuwa akwai ire-iren waɗannan abubuwan da kai zaka ganshi a matsayin bako ko sabo amma waninka ya san ba sabon abu bane na fata mun fahimci wannan to da magana take zuwa daga Allah a wurin mutane ne sabo amma a wurin Allah ba sabon zance ba ne saboda lafazin muhdath ko sabo da za a fasara da hausa yana da akasin shi shine kadim kuma duka sun zo A ainihin da suka zo kuma akwai fasarar da malaman farko suka musu sabanin fasarar da yan bid'a suka musu su ne ainihin yan ilmul kalam inda suka samu kadim sai su ce ma'anar shi shine mala awwala wujudi abinda ba yi da farko da aka suka sa sunan alkadimu a cikin Allah alkadimu a cikin sufan Allah wanda bai tabbata ba tunda Allah bai faɗa ba manzo Allah bai faɗa ba kaga kuma a cikin alƙur'ani lafazin qadim baya zuwa da wannan ma'anar yana zuwa da ma'anar wani abu ne wanda ya riga ɗayan ba wai shi bai da farko ba kamar faɗin Allah misali hatta ada kal al kalim wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal al kalim wata mun sanya shi a wasu masaukai har ya koma kamar dan zirin farkon zirin shi na farko a farkon wata haka yake kuma siriri a ƙarshen wata kaga ba yana nufin babu wani wata kafin shi bane haka faɗin Allah tallahi tallahi innaka lafi dalalikal qadim tallahi innaka lafi dalalikal qadim a harshen yan uwan Annabi Yusuf da suka ga mahaifinsu ko kaga ad-dalalul qadim ai allazi sabaqa ghayruhu ba wai wanda bai da farko ba akwai san da ya fara shiga cikin wannan dibuwa tana da farko haka kamar faɗin Allah idlam ya ta dufa sai ya ƙununa haza ifkun ƙadim ai haza kadibun laisa bi hadith ba wai kadhib alladhi laysa lahu awwaliya wannan shine lafazin alqur'ani game da ma'anar mere qadim wannan shine akasin muhdar? yanzu ka dauki muhdar kuma sai su ce abun su muhdath shine kullu ma sabaqahu adamu duk abinda da babu shi to kaga sai su ce samuwar shi halitta shi karkashin wannan fasara da suka yi suka kawo wancan matsalar. ibn timiya di ya warware wannan matsalolin a littafin asafadiya da gaske abin da ya bayyana yake cewa lafazin ma nan muhdathin nakira ce annakiratu tufidul umu gaskiya ne da zai zama duk wani abu da ke cikin alkur'ani to halitta ne ke da ƙarshen wannan fasara ke to amma ku saurara Na kira ce mausufa wanda hakan ya cire ta daga babin kasancewa na kira. domin a' wannan murafin siffa ce ga zikir ma a tihin min zikirin min rabbihim muhdafi babu wani sabon zance to siffa ce ta zancen to kenan in kuka ce wannan dalili ne akan duk abin da yake muhudar ne a cikin alkur'ani ya zama halitta ko to ayatawa ware cewa ba komai ne muhudar din ba dan ta ce zikiri sabo to kina akwai zikiri tsoho da haka ko kuma kuna cewa daga qur'ani ne halitta to yanzu ware su in ma haka ne ayatawa rawu kaga hujja ku ta bada kenan da gaskin yadda ya saka su a cikin da bai ke da suka sai da rasu ina fata mun gane wani. Za ka ayar bata zo don bayani a kan cewa ƙwar'ani halitta ba kaga yadda yan bidaya suke distortin gaba ɗaya ma'anar ƙwar'ani ayoyin sun zo ne don su tsorata mutane game da lahira farkon an biya ne ko cewa su mutane eh, menene inda rawal nasi sabun wa fun fi ghaflatin mu'ridu ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abu la yatan qulubu wa asarna zalina dalam wala ba illa bashar bashar su aftatun sira antum tuksuru Allah yana so ne ya ba mutane bayani akan irin ima da suke ciki cewa iqtaraba lin nasi sabun lokacin da za a yi mutane hisabi alkiyama ta kusanto amma mutane wa hum alhalin su mutanen fi gaflatihim suna cikin ɗimuwarsu mu'uridu suna masu da kai daga barin abin da ya kamata su ma'ana ana ta kusanci da lahira kullum ma mutane ba su damu ba suna ta ɗimuwa da neman duniya da ɓata lokaci da yin abin da ba shi zai amfane su ba ko kuma wanda zai cutar da su ko tarawa kansu zunubai abubuwa da na rashin tunani sai Allah ya ce ma ya atihim min zikirin min rabbihim babu wani sabon wa'azi da za a musu sawa'un wa'azin nan ƙur'ani ne za su ji fassararsa ko karantawa za su yi su yi ta dabburi ko kuma wani abu ya faru a cikin rayuwarsu wanda yake hukunta ya kamata su tsoron Allah amma yin suke jin tsoron Allah a kan abu shi sa Allah ya kawo da min zikiri duk wani irin ambatan Allah don akwai wa'azin da ƙur'ani ne ko sunna ko kada kanka kanka katin ta nasu ko kuma ka ji wata aya kana karanta ko na karanta kai ta dabburi a kanta. ko kuma wani abu ya faru na rayuwa sai sa rubuce ka ta karaya ka ji tsoron Allah duk waɗannan mutane ba sa damuwa da shi ma ya tihi min zikirin min rabbihim mudathth lasta ma huwa hum yal'abu za su ji ne kawai ma suna wasa lahiyatan qulubuhum a daidai lokacin zukatun suna cikin wani can lahau wani shirme suna cikin lahau ana tafsiri a daidai lokacin wani yana following update ne a cikin twitter da yake faruwa a duniya ana jana'iza wannan sanye da airpiece ne ma yana jin waka kaga mai ya atihim min zikirin min rabbihim wa rasikilla sama wa hum yal'abu lahiyatan qulubu wani an je makabarta ma yayi sata lahiyatan qulubu ko mun gani hmm. abin da yake so mutun ya firgita ya tsorata da wannan tashin hankalin da yake ciki amma garin kawo bid'a sai a mantar da kai da asalin ma'ana ayar a tsaya na ta magana akan ma'anar muhdath sai ga baka tuno wannan muna daga cikin bala'i da cikin bid'a Allah ya tsare mu a takeice ayar magabata ba su fassara ta da wannan ma'anar ba a ƙa'idar fassara alkur'ani kuma ana dogewa ne akan fassarar magabata na ƙwarai Allah ubangiji ya gafarta musu gaba daya qultu sai ni al-imam ah, muhammad eh, ibnu usman al-zahabi rahimahullah yake cewa li'annahu min ilmi. dan shi ƙur'anin, a wurin Allah ba ba ne saboda yana cikin ilimin Allah da Allah ya sani ya rubuta ya sa an kintace an aji aje cewa ranar kaza ga watan kaza abu kaza zai faru a maka ko a Madina sai sai saukar da aya sababin da a saukar da kuma Allah ya sani yana cikin tsarin shi Allah bai bar wani abu kankani ko babba ba sai dai tantance magana akan shi wa ilmuhu qadimu ilmin Allah kuma ya riga yi wannan abu fa allama ibadahu min sai zama su bayi ne suka samu wannan sabon ilimi abun su ne yake sabo kamar yadda na faɗa akwai abu da dama da wani zai faɗa ko ya aikata ko wani ya gani sai zama kai da ka gani yanzu abun ka sabo ne mu mutane ke shi kuma abun shi abun ba sabo bane qala ta'ala da haka Allah ya ce ar-rahmanu 'allama al-qur'an Allah ubangiji mai rahama allama alquran ya sanar shi da mutane al fal muqri'u yulaqqinu al-khatma mi'ata nafsin wa mi'atayn al muqri shine alaramma mai karantawa mai bada mai bada karatun qurani yulaqqinu al-khatma yana laƙana wa almajiran shi alkhatima cikakken al-Qur'ani. ka zauna a wurin shi har ka sauke alkur'ani gaba ɗaya mi'ata nafsin wani ya hadatar da mutane 100 sun sauka alkurani a gaban shi wa mi'atain wani mutum 200 wani mafi da haka fa yahfazunahu su haddace wa huwa man fasala anhu minhu ba tare da nashi ya gudu ya bar nasu ma'ana a san da kake koya wani karatu ba naka ne yake guduwa ya kuma wajen shi ba kamar ruwa ne don ka ɗiba a buta ka ka zuba wani naka ya ragu ba ko mun gani hmm. naka na na a kwalwa ka kuma ya shiga kwalwa shi Zaka ka ƙwar'ani yake yana nan dama a cikin ilimin Allah yadda sai shigo cikin ilimin mutane ya ce ka sirajin wukidat minhu sirjan sarjan wala mai tagayyar kamar yadda za ka ɗosani wuta a jikin fitilar wani ko kyandir ɗin shi tashi wuta ba za ta ragu ba haka hasken ilimi yake duk sanda aka baiwa wani kai ilimi ma ƙaruwa yake a sanda kake ba wani idan ka ɓoye shi ka killace shi ne kana ta rowa shi kamar da ake rowa kuɗi ko ake ɓoye su sai ya ɗashi ka neme shi ka rasa shi sa ba wanda zai taɓa zama malami sai wanda ya karanta, kalli wannan da kyau ka gani za ka iya yin ilimi awa za ka zama malami sai ka karanta saɓanin mai kuɗaɗe da zaran ka same su ka zama mai kuɗi ko ba kashe ba in ka kashe ma ne sai ka koma yadda kake da ka koma talaka <laughs> ko ba haka ba kamar mun irin albashi da za a baka ƙarshen wata ka ji su dumus ka ji kamar ka zama na attajiri ko amma bayan kwana biyu sai kuma talakan ka to inda ilimi ne a san da kake bayar wannan ƙara yauka kuwa yake yana daga cikin falalar ilimi cewa shi ana bayarwa ne yana ƙaruwa aka sun kuɗi ana bayarwa su kuma suna raguwa ne a bisa waƙi'in abin da kowa yake gani Allah ya samu dace malam ya ce ka za fi taba'a wa fil makhtuta al-jazzaz wacce kalmar ta jazza yake magana yace a cikin rubutun hannu jazzaz ne wa fil jarh da kuma cikin tafin ibnu abi hatim a inda yake cewa muhammad bin khalid abu harun al-kharraz nan kuma yazo da ra'un sannan zayu katabtu anhu ma abi wa abi zur'a ibnu abi ya ce na koyi hadisi a wurinsa tare da babana da abokin babana abu zur'a ar-razi huwa saduqun ne gaskiya ne qultu ni a shekul albani sai na ce fa zahiru annahu huwa hada wannan tarjama a zahirin magana ta wannan mutumin ne dake cikin isnadin nan wa alaihi fa qawluhu fil matbu'ati wal makhtuta khalaf muharrafun min khalid karkashin haka ina ganin ni albani cewa da aka yi muhammad ibnu khalaf to muhammad ibnu khalid ne wallahu ta'ala a'lam samala yace arabi'u wal khamsuna faqihul madina abdul malik bin al abdulmalik binu abdulaziz binu abdullah binu abi salama bin majishun at-tamimi at-taimi abu marwan kenan ɗaya daga cikin manyan malamin fikihu na ƙasar madina fasihi ɗalibin imam malik kuma ɗan gidan abdulaziz bin majishun abokin imam malik malami irin imam malik wanda ya koyi ilimin maliku wannan ya yada shi sosai a kasar madina ya makance karshen rayuwarsa allah ya gafarta masa an haife shi hijirar shekara 174 wanda malam ya ambata ba a nan amma ya rasu hijirar shekara 214 kamar da ya ambata rahimahullah قال ابن أبي حاتم حدثنا يحيى بن زكريا بن عيسى قال حدثنا هارون بن موسى الفروي قال ya ce. ma samitul kalama fil qur'ani illa sanata 900 yace wallahi ban taba jin labarin magana ta bid'a akan khalqul qur'an ba sai shekara ta 209 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jaa nafarun ila abdul malik ibn al majishun wa kallamu sai ga wasu mutane suka zo gun malam abdul malik dan majishun suka yi magana da shi fa ankara zalika alaihi da suka faɗi wannan maganganu sai ya ce wannan magana ce maras kyau fakana fi ba'adi ma kallamahum bihi an qala daga cikin martanin da ya mai musu yace qul huwallahu ahad hadha makhluq yanzu nace qul huwallahu ahad sai ku ce wannan halitta ne thumma qala law akhadtu bishran al-marisi la darabtu unqahu yace Allah da na kama bishru al-marisi wanda ya kawo wannan bid'a da na kashe shi wannan eh, eh, wannan wannan magana ce daga gare shi malam ga yana kasa yace qultu isnaduhu sahihun wa ibn isa hadha tarjama ibn abi hatim wa qala wannan ibn abi hatim yayi tarjama sai yace a wajen tarjama yake cewa katabtu anhu ma abi wa huwa saduqun thiqa ni da babana abu hatim mun koyi hadisi a wurinsa kuma amintacce ne mai gaskiya wal farwi min rijal at-tahdhib wancan kuma da aka ce ainihin wato harun ibn musa farwi na daga cikin mazajen tahdhibul ka na ibn hajar sunan shi cikakke abu alkama ah, abin nan abu alkama harun bin musa alfarwi ah, maula ali uthman bararren bawa ne a gidan sayyidina uthmana yana da hadisi a cikin ah, sunan al-imam tirmidhi da nasa'i wanda sun yi riwaya daga gare shi mubasharatan sai malam ya ci gaba da cewa kana abdul malik min ajalli talamizati malik wannan mutumi na daga cikin wato mafiya daukaka a cikin ɗaliban imam malik wa kana abu abdul aziz ibn al yufti ma'a malikin fi mahadi ah, wannan babansa mai suna abdul aziz bin majishun ya kasance yana bada fatawa lokaci guda da shi imam malik a lokacin gwamnatin ainihin sarki mahdi ah, halifan musulunci haruwa ah, al-mahdi abin nan wato ibnu abin nan abu ja'far abu ja'far bin su tufiya abdul malik fi sanati 14 wa 200 wannan malami ya rasu tana shekara 214 Allah ya gafarta mishi sai malai yace al-khamis wal 50 Muhammad bin Mus'ab bin al-Abid Sheikh Baghdad wanda yake malakabi da adda'a wannan babban malami ne shi ma alƙali ne wato mai wa'azi ne a masallacin gari ya rasu hijira shekara 228 malam yace qala abul hasan muhammad ibn al Abbar. سميت محمد بن مصعب العابد يقول ناجي محمد بن مصعب العابد يقول ينا تشيوا من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى في الآخرة يا الله دو wanda yake cewa Allah baka magana ko ba za a ganka ba bayan tashin alkiyama fa huwa kafirun wajhika ya kafirce ma fuskarka ashhadu annaka fawqa al'arshi ni ina shi da cewa kai Allah kana saman al'arshi fauka saba a samawati kana saman sammai bakwai laisa kama ta ƙulu a adaun lahi ada'ullahi zanadika, ba kamar yadda maƙiya Allah zindiƙai suke faɗi ba a kharajahu abdullahi ibn ahmada sun ma'abul hassan dara kutai abdullahi ɗan gidan imam amur ya fitar da wannan a cikin kitabu sunna da kuma al'imamu dara kutai a cikin kitabun ruhu yaki malam ya soke lamba ya ce fi sunna al'imamu abdullahi ɗan gidan imamu ahmad rahimahumullah ya fitar da wannan a cikin kitabu sunna ne shafi na talatin da hudu wa akhrajahu al-khatib fi tarikh da kuma khatib bagdadi rahimahullah a cikin tarihu mujallad bagdad mujalladi na uku shafi na 280 min tariq ad-darqutni ta hanyar al-imam abu al-hasan ad-darqutni thumma rawa ibn sa'd annahu qala sannan ibn sa'd kuma yaroto aka ce ka muhammad ibn mus'abin yukna aba ja'far ana mushi alkunya da abu ja'far kana qari'an li kitabillahi mahaddaci na qur'ani wa qad sami'a alhaditha kuma ya saurari hadisi wa jalasa nasa ya zauna da malamai wa kana thiqatan insha Allah in Allah ya so amintaccen malami ne mata bi bagdada sanata 28 wa mi'atin ya rasu a kasar bagdada shekara 228 rahimahullah qultu ni ash-shaykh al-albani sai nace wa hadha ghayru muhammad ibn mus'ab al wannan kuma daban yake da muhammad ibn mus'ab al-qar wanda ake danganta shi zuwa ga garin ainihin wato qarqisiya haka ake cewa garin qarqisiya wanda gari ne yanzu yana kasar syria kusa da birnin arriqa kusa da an ce yanzu sunan garin albusaira yanzu sunan garin ah, yanzu gari ne kankani wanda yake ragowa haka ah, a kasar ainihin wato siriya kusa da babban birnin deir zu to da ana ce mashi karkisiya ah, ƙasa ce da ta ainihin turawa byzantine to laraba suka kun su mata nasba sai su ce kawai alƙarƙasa ne sai suka ɗan rage don kai zama alƙarƙisa ta ce ƙarƙi sayani to ya ɗanyi tsawo da nauyi suka cire ya'un ta ƙarshe ɗin can suka cire ta tsakanin kafu da sinin ko suka ce karka sani wa muhammad bin attar tarjama hul khatibu aidan muhammadu dan attar ɗin nan khatibu ya masa tarjama warawa ana abdullahi ibn ahmad annahu qala fi thiqa sannan khatibu ya ruwaito daga abdullahi dan gidan imam ahmad ya ce amintacce ne fal isnadu sahihun wa qad sahul mu'allif fi mukhtasarihi isnadin nan tabbatacce ne mazhabi ma ya inganta shi a cikin littafin shi na muktasar da yima kitabun ainihin wato a rubiya na na ainihin abul hasan da rabu qala al marwazi haka marwazi yake cewa samitu aba abdullahi al khaffaf samitu ibn mus'ab wa tala asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda qala na'am yuq'iduhu ma'ahu ala al arsh ya ce na kuma ji ainihin har ila yau wato muhammad bin Musa yana cewa da ya karanta faɗin allah a an yaba ba a saka buka makaman mahmudan allah ya ce manzala su salama wa minan laili fata hajjar bihi na filatan lak cikin tsakar dare ka miƙe ka yi sallah wannan ƙarin bauta ne a kan ka da sauran mutane kai a matsayin farilla yake a gare ka saura kuma mustahabi a an yi ba a saka buka maqaman mahmudan Allah ubangiji zai tashe ka a wani matsayi abun godiya wanda kowa sai ya gode ma wannan matsayi abin da ya tabbata a fassara tabbatacciya kamar yadda malaman tafsiri irin su Ibn abi hatim razi da sai al imam ainihin wato abul fida isma'il ibn kathir dimashqi suka rawaito ko suka hakaito altafan su Allah ya gafarta musu shine wannan matsayin shine matsayi na al-shafa'atul uzma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai zo ya roƙi Allah subhanahu wataala Allah ya ba da dama a yi ainihin wato hisabi ya ba da dama kuma a kwashe waɗanda manzan Allah da cikin su karan farko Allah ka sama a ciki akwai hadisi tabbatattu game da haka wanda malaman sunna suka rawaito kamar Imam Bukhari da Muslim da makamantansu amma shi anan yi wata fasara cewa Allah subhanahu wataala abin da yake nufi da wannan aya ne ranar alkiyama zai zai dauki manzan Allah sallallahu ya zaunar da shi shi da Allah ɗin su zauna akan al'arshi ma'ana su musharaka akan zama akan al'arshi wannan fasara ce mai rauni ta tabbata eh kamar yadda muka yadda ya tabbata a cikin sahihan tafai, da nasoshi shine ash-shafa'atul uzma wal amma ita ce maqaman mahmudan amma wannan bata tabbata ba zakarar imamu Ahmadu, bin Muhammad, bin mus'ab قال ذكر الإمام أحمد محمد بن محمد بن سعد قال قد كتبت عنه وأي رجل هو Imam Ahmad ya ambaci Ibn Mus'ab dinnan sai ce na rubuta hadisi daga gare shi lalle mutum ne ko mai matsayi da kima ilimi amma qadiyatu qu'ud nabiyina 'ala al-arsh Imam Az-Zahabi yake cewa mas'ala ko ta cewa manzon annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama zai zauna akan al'arshi tare da Allah falam yathbut fi dhalika nasu bab yace babu nasi ko kwaya daya da ya tabbata game da wannan bal fil babi hadithun wahin akwai dai hadisi mai rauni kwarai game da wannan mas'ala bai tabbata qult zabi su gaba da cewa wani sunaid bin dawud ah, qultu li sunaid bin dawud yace na tambayi sunaid dan dawud in shi wancan mai riwaya huwa azza wa jalla ala arshihi ba'inun min khalqihi Allah subhanahu wa ta'ala yana kan al'arshinsa nesa da halittunsa ƙala na'am ya ce ƙwarai sai na ce lissunai tafsirun in ji zaɓi kirin ce lissunaidin oke na yi tsallake ne gaba ɗin haba na ci karatu mai tuto ba malami na hamsin da shi ne sunai binu dawud al-misisi al-hafif ko wanda sunai ɗin lakabi ne sunan shi al-hussein binu dawud yana da gaskin rijalu ah, Ibn maja ya ce kala abu hatimin razi haddasana abu imrana a fartusi kala kultu da sunai ibnu dawud ya ce abu ah, abu imran al-tarqusi ya ba mu hadisi yace ya ba mu wannan labari yace daga sunayd dan daud an tambaye shi aka ce huwa azza wa jalla ala arshi ba'in min khalqi Allah subhanahu Ta'ala yana kan al-arshin sa ne nesa da halittunsa qala na'am yace gaskiya ne ya gasgata wannan qult al-imam az-zabi ke cewa li sunayd Tafsirun kabir sunaid ibn ya da tafsiri mai girma ra'aituhu kullahu bil asanidi al-imam zabi ke cewa ga wannan tafsirin gabaki ɗayansa da isnadojin maganganun wa madhhabu fi sifati madhhabu salafi madhhabin shi game da tabbatar da sifofi madhhabi ne na salaf wajen tafwidi babu fasara babu canzawa tufiya sanata 20 sanata 60 wa 20 wa 200 ya rasu ya shekara 226 wannan malami kamar da muka ja daga cikin rijalu ainihin al-imamu ibn majah al-qazwini rahimahullah yake cewa wato mutumin ba mai inganci bane yace mashahu wa hamalahu anhu mutane sun da ido daga barin shi sun karɓi riwaya shi kuma huwa bi zakal mutkin tunda ba mai ƙwararren hadda ba irin wannan malamin idan ya zama haka idan aka samu riwayarsa babu na kara. wato babu wani abu baƙo da ba a saba jinsa to ana iya karba ko kuma a karɓi riwayarsa a matsayin mutaba'a ba ita ce asali ba idan ya biyo wani akai amma idan ya tafarudi da wani abu wanda ba a ji shi daga wani ba ana kyama a ainihin taka ɗanɗan saboda babu ainihin bayani dalla-dalla game da nagartarsa ko ƙwarewarsa wallahu a sama da ya ce asabi wal hamsuna nu'ain bin hamadin al-khudai sai kuma nu'ain bin hamad bin muawiya bin al-harith al-marwazi al-khudai wannan babban malami ne daga cikin malaman sunna yana daga cikin ainihin mutanen da suka bar ƙasarsu mutumin ƙasar a marwane shi ma amma ya zauna ƙasar misira daga can kuma misira aka kamo shi aka ɗauro shi aka taho da shi zuwa ƙasar ainihin wato iraki a lokacin fitina ta halkul Kur'an. a inda ya mutu a gidan yari a kulle an yi an yi da shi ya amsa bukatunsu yaki ya kasance ne sakatare da wanda yake rubuta karatattuka a makarantar nuh binu abi maryam al-marwazi wannan da yake yin a hadisi din amma mun karanta a baya cewa nuhu yana da aƙida mai kyau dangane da asifat abun shi koyi wannan aƙida lafiyayya amma bai koyi wannan mummunar ainihin aƙida dabi'a ta ƙarya a riwaya wannan malami ya rayu daga tsakankanin shiga ta 146 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 228 sa'ad da ya kenan yana da riwaya a cikin sahih bukhari da sunan ta Abu Dawuda da Tirmidhi al bukhari da Abu Dawuda sun yi riwaya da gare shi kai tsaye malamin su ne a yayin da al-Imam Ibn Majah ya riwaya da ainihin wato wasita malami ne da aka yi ta su sosai game da ingancin hadisansa wanda in bacin ma kasancewar ya samu riwaya a cikin bukhari da wasu ma kuɗa kai su kalle shi ba za su yi don haka idan ka je kanta karanta sa a cikin tazibul tazib ko tazibul eh, kamal ko cikin musamman littafin siru alamin nubala littafin lisanul mizan na ibn hajar za ga maganganun malamai da dama da suka yi akan shi ibn hajar da yake kwararren malami ne da ya zo yin samarin magana akan shi a cikin littafin taqribut tazib sai ce saduqun yuhdi'u kathiran Malamin ne da yake da gaskiya fi nafsi amma yana yin kurakurai da yawa ya ce wa kata tabba'a binu adiyin ibnu adiyin ya bibi manakira hadisan shi da suke da matsala wa kala da ya gama kawa sai ce baki ahadithu mustaqima sauran hadisan shi tsayayyu ne da haka al-imam al-bukhari da yazo ba wai yayi riwaya hadisai ne da yawa daga gare shi mu kiyaye bukhari ya kawo hadisan shi ne a wuri biyu gyal muslim kuma ya roya daga gare shi a mukaddima kamar yadda al a zahabi ya bayyana a cikin siru alamin nubala hadisin shi da ke cikin bukhari ɗaya makarunan ne ɗaya kuma sai da ma aka kawo riwayar sai aka kawo ba kuma hadisin ba marfu'i ne daga manzan Allah ba mun sha cewa ire-iren waɗannan malamai idan bukhari ya su zuwa ga bai kawo su a cikin din. ko furu'u al'ibada ba za ka ga riwaya a cikin aƙida ko a cikin sallah ko zakka ko aikin hajji ko aure ko saki abubuwan da Buhari ya ce idan ka gani a cikin littafinsa ya lamunce ma ka je ka bauta wa Allah da su babu matsala to baya kawo sayar sai ka ko a hadisul anbiya ko a tafsirin wata kalma ko wani abu akan magana akan wata falala wanda take ƙari ce akan asalin musulunci irin nan idan ka je ka duba za ga riwayar da ya kawo riwaya ce daga Amurdan dan maimun wani muhadrami din nan da ya ba da labarin cewa a jahiliya ya ga birai suna jefa wasu mata da miji a cikinsu wanda aka masu da laifin yin zina shi namijin birin yana dallaɗe matar birin baya barinta har lokacin za a jefe su duwatsun na kaiwa kanta saboda hanyar yana ƙaunarta da darashi biri da biri aka kama su ya je ya yi jima'i da biranniya wadda ba mata auren shi ba a al'adar birai da suna da wani al'adar ba sa yin fasikanci mun gani sai sauran birai suka taru aka yake musu hukuncin kisa aka kuma jefi su wannan kisa tana cikin bukhari ta hanyar wannan malami mai suna ainihin wato na'ayin bin hammad al khuzari sai kuma ya ƙara kawo shahidi a wata riwaya ta ainihin hadisin hisham abin wani hadisi na Abdullahi dan Umar na mata asalin matanin hadisi wanda ya kawo wannan a ci ga wata riwaya dan haka ya zama cikin rijalul bukhari ne kawai don waɗannan riwayoyin guda biyu na fata mun gane wannan in ka ce ka duba ibnu adil tudari a cikin littafin abin nan alkamilu kamil fi fayar rijal nashi ya kawo riwayoyi da dama wanda al zahabi shi ma ya kwararo su a cikin littafin siru alamin nubala tarjama sa haka ibnu hajar a cikin ainihin lisanu mizan wanda suke bayuwa izuwa ga cewa mutum ne wanda ake taka dan da hadisan shi fil jumla amma a wanda ake intiqai A wanda ake sabari ake tacewa wanda wani kan ce na malama hadisi wanda bai kamata ma a ce mun tsaya muna eh, abin nan shi ba za ga yanzu mutane sun fara jin bacci ba sa san irin wannan maganganun na na yayin wato terminologies Allah ya tsare malam yace qala muhammad ibn makhlad al-attar قال حدثنا الرمادي قال سألت نعيم بن حمار عن قول الله تعالى وهو معكم قال معناه أنه لا يخفى عليه خافيا بعلمه إلا ألا ترى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية yace daga Muhammad ibn Makhlad al-Attar yace hadathana Ramadi yace sa'altu Nu'aym ibn Hammad na tambayi malam Nu'aym dan Hammad an ƙaunin lahi ta'ala game da faɗin Allah huwa ma'akum a yayin da mutane suna cewa ai wannan aya tana nuni akan Allah yana koyi ƙaunin ka'ida da muke gawa ɗan uwa shine baka fasara alƙur'ani da tsoron larabcin ga ko larabcin malamin ka a sai da larabcin malaman da waɗanda suka shaida sauka ƙur'ani su ne sahabbai ko kuma ɗalibansu su ne tabi'ai ko ɗaliban ɗaliban su ne a tuba'u tabi'ina da zaran ya haura nan ba za a sake gaban fasarar wani mutum ba sai ta dace da kansu to ya suka fasara shine daidai da aka fasara sa anan shine ma'anan mai ina ma'anar faɗin Allah huwa ma'akum qala yace ma'anahu abinda a aya take nufi annahu la yakhfa alaihi khafiya babu wani abu da zai ɓuya komun ƙanƙantarsa bi ilmihi da ilimin Allah ne Allah yake sanin wannan ba wai da ma'iya ta zatiya ba Alatara tara kai baka ji Allah ya ce ma yakunu min najwa thalathatin babu wani taro da za a taru a yi mutum uku illa huwa rabi'u sai Allah ya zama shine na hudunsu ka karanta ayat zuwa ƙarshe qultu ash-shaykh al-albani yace ar-ramadi wancan da aka ce hadathana ar-ramadi huwa ahmad ibn mansur bin sayyar al-baghdadi thiqatun hafiz yace sunan shi ahmad dan mansur dan sayyar mutumin garin bagadaza amintacce babban malamin hadisi Wa ومحمد بن مخلد الأبطار ثقة معمون مترجم في تاريخ Bagdad. sannan ɗalibinsa kuma muhammad ibn makhlad al-attar shi ma amintacce ne wanda yake fika yana da tarihi a littafin tarihu bagdad ta limamu al-hafiz al-khatib al-baghdadi rahimahullah fasanadu sahihun da aka isnadin wannan kisa zuwa ga malam nu'aymu dan hammad isnadin tabbatacce wa an muhammad ibn isma'il al-tirmidhi قال سمعت نعيم بن حماد يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن ومن انكر ما وسم به نفسه فقد كفر وليس ما وسم به نفسه نفسه ولا رسوله تشبيه yace daga malam nu'aymu dan hamar yace man shabbaha Allah bi khalqi faqad kafara wanda yace Allah irin halittu ne mushabbihi ya ce Allah irin wane ne cito wannan arni ne ba yin izala suka fara cewa mai faɗan kaza arni ba ne wa man an kara ma wasafa bihi nafsahu faƙar fara. wanda ya ce bai yarda da abin da Allah ya faɗa ba Allah ya ce yana da hannu wani ya ce ba hannu ba ne ƙarfi ne Allah ya ce yana sama wani ya ce a'a ba a sama yake ba Allah ya ce yana gani wani ya ce a'a ba gani yake ba basarun ya ce basarun bila basari kalamun bila kalamin kaza kaza ya ce bila kaza irin na 'yan jahamiya da mu'tazila ku mala ce wannan ma ne ne walaysa ma wasafa bihi nafsuhu wala rasuluhu tashbiha karka yadda ka ce ai in an siffanta Allah da abin da ya siffanta kanshi ko manzan sai siffanta shi da shi to yanzu an ce Allah ya kama da mutane kenan kaka ce haka Allah ya kowa san a tsarkake shi da haka abin da ya fara nan baya bayuwa izuwa ga kamanta shi da wata halitta hannun Allah ba irin hannun kowa bane ƙarfin Allah ba irin ƙarfin kowa ne haka maganar Allah ba irin ta kowa ne so da kin da Allah yake yi ba irin na kowa ne komai na Allah ba irin na kowa bane malam yace nu'aym ibn hammad min awiyatil ilm malam nu'aym dan hammad almarwazi yana daga cikin buhunhunan ilimi akhadha fi mihnati khalqil qur'ana ukhidha amin ukhidha fi mihnati khalqil qur'an fasujjina hatta mata fil qaidi rahimahullah an kama shi a lokacin wannan bala'i da ya zo na khalqul qur'an aka kulle shi har ya mutu filƙaidi a cikin gidan yari shi sa mun ji a baya cewa yahya ibn yahya annai saburi nan. da ya so ya taho garin ƙasar muna ne ƙasar iraki sai malamai suka mushi wasiƙa suka ba shawara cewa kaka shigo garin kamar annoba ce a garin saboda ana ta wato jarabtar malamai wasu a kashe su wasu a kama su a duke su wasu a basu tsoro su faɗa abin da ba shi ne gaskiya ba fitina ta yi fitina bala'i ya yi bala'i imamu ahmad ibn hanbal da wasu 'yan tsirarin malamai su kaɗai ne suka ɗaya a kan gaskiya kuma su ma sun fahimci ibtila'i da ainihin jarabawa mai ban mamaki In aka ji wani malami zai zo garin sai aka ba shi shawara kar ma ya zo don kai ya sa kan shi cikin wannan fitina ba a san abin da zai ba ko ya zo shi ma ya sha wahala ko a kashe shi ko ya jure ya sha yunwar duniya da bala'i ko kuma zai ji tsoro ya ainihin faɗi abinda ba shi ne gaskiya ba kowane dai babu daɗi da ka yi zaman shi a inda yake a wajen inda ake wannan fitina shi kuma wannan malamin aka je har ƙasar misira aka kamo shi aka zo da shi a ɗaure akan mangalar jaki kamar da ake ɗaura kaya haka aka zo aka ɗaure shi aka fito da shi gaban sarkin halifar na wannan zamani aka mishi tambayoyi ya amsa da abin da ba shi suke so ba ya ce ƙura'ani zancen Allah ne raisa mahaluka aka daka aka daka aka ji a kulle shi karke dai a gidan yari ya rasu ubangiji Allah ya gafarta mishi Allah ya sa ya zama shahidi daga cikin shahidan malamai fi sanati wa ya rasu jana da shekara tara. in ka lura anan ya saba wa abin da albani ya rubuta a can don wancan abin da ke cikin tarzaman na tsakanin kausi a shekul albani ne yake rubuta su nan kuma abin da ake faɗa cikin maganar maganganun al'imamu zabi ne sai ka ce kenan a zahiri akwai saɓani game da tarihin rasuwarsa al'imamu zabi ya karkata zuwa ga 229 yayin da a shekul albani ya rubuta shi kuma 228 wannan 228 shine magana mafi inganci insha Allah domin gashi malam yana cewa ah, walahu 80 sana ya rasu alharin shekarun shi shekaru ne ainihin wato 80 81 ne ko da biyu abinda ya tabbata haddasa anhu bukhari al Bukhari ya yi riwaya daga gare shi kamar yadda muka ji qultu al albani rahimahullahu sai ce rawahul musannifu bi isnadi malan shi shine al-musannif ya ruwaito wannan riwayar da isnadinsa daga kan malamansa har zuwa kan nu'aimu ɗan hamad faƙala ga isnadin nasu ya ce akhbarana abul fida'i bin al an ba'ana bin ibn qudamata an ba'ana muhammad bin abdul baqi an ba'ana bin khairuna wa abul bin ayyuba an ba'ana abu ali shazan qala an ba'ana bin al-qattan qala haddathana muhammad bin isma'il at-tirmidhi sai yasa dugo har zuwa karshe kenan kaga kuma kal isnadin daga muhammad ibn isma'il at-tirmidhi shine dalibin da ke cewa sami'tu nu'aym ibn hammar wannan shine isnadin al-imam az-zahabi daga kan malamin shi tiryan tiryan abul fida bin al-farra daga nashi malamin ibn qudama daga nashi malamin muhammad ibn abdul baqi daga nashi malamin ibn khairun da shi kuma da abu ayyuba abu abu uh, abu abul hasan ibn ayyuba su biyan daga nasu malamin shine abu ali shazar shi kuma daga malamin shi ibnu ziyad al-qatar shi kuma daga muhammad ibn isma'ila shi kuma daga ainihin wato wanda ke bada wannan labari cewa wato abun ya fara kan shine nu'aymu dan hammad wannan isnadi albani yace qultu wa hadha isnadun sahih wannan isnadi ne ingantacce mai kyau rijalahu thiqatun rijaluhu thiqatun ma'rufuna waɗannan mazajen da ke cikin isnadin amintattu ne sanannun mazaje ne da a ce aji ne na matsala ne sai mu bi su ɗaya bayan ɗaya a yi ta magana a kansu amma ba shi ne damuwar mu ba nan wakar Galal mu'allifu malam mai littafin ya ce fi muhtasarihi a cikin muhtasar ɗin shaɗin da aka bata na al'ulu ya ce aƙiba ƙaunin nu'aimin haza wallazi qablahu kafin a ƙarshen wannan magana ta nu'aim da kuma waccan magana ta farko da muka je ce wakilal ƙaulaini sahihun anu zantukan guda biyu da wannan da makaranta yanzu da waccan da yake cewa man shabbaha Allah bi khalqi faqad kafara yace dukkan su zantuka ne tabbatattu daga malam Nu'aym ibn Hammad al-Khudai rahimahullah ina fata muna gani wa jama'a na'am mutasabbin ba na iya da faɗa ba eh sun ruya zaɓin rubu ya na ibina na limamin rutubi inda dara kuɗi mai na ce ne mutusar rubu ya za kuma lafiya malar ya ce ƙuntu wa haza ƙaunu na abi a alƙasimin ilbagwi ƙaunu abi ƙasimin ilbagwi wakuna adiyin wasu wabu sanata samanin kama zakar tuhu bi zanibin motar jimfi a tahadi malar ya ce wannan zancen cewa sanata 20 wa mi'atain ko wa sanata 29 wa 20 wa A nan ne suke lamba ta 189 ce, wannan ita ce magana Abul Qasim al da Ibn Adiyna inda suka yi tarjamar wannan malami amma abin da yake daidai wa sawabu abin da yake daidai sanata 80 shekara ta 8 da 20 da 200 kama zakartu bi mutar jam, kama fi tahdhib kamar da aka ambata a janibin wato wannan sunan da aka yi tarjama shi nan shi ne a can wajen headline din kenan ne janibin mutarjim kama fi hadibi, kamar da kuma yake haka a cikin tafin tahdhibu tahdhib na ibn hazir qultu lamba ta 190 can da yace haddatha anhu al-bukhari yace ya'ani fi sahihi yana nufin bukhari ya riwayaci hadisi daga wannan malami a cikin as ɗinsa. lakin maqrunan bi ghairihi sai dai bukhari yayi riwayar ne ya gwama shi tare da wani bai takaitu akan riwayarsa ba karfinsa bai kai a ce yana zaman kanshi a cikin magazin bukhari ba kama sarraha bihil muallif fi mizani kamar da zahabi ya ambata karara a cikin littafin shi mizanu li'tidal fi naqd rijal wa zalika li'annahu qad da'afahu ghayru wahidin fi wannan ko ya faru ne saboda malami fiye da guda daya an samu malamai da yawa su raunata ainihin wannan malami wato shine Nu'aym dan Hammad dangane da ainihin wato haddasa kamar yadda muka ji cewa yana da matsala a cikin hadda walidhalika qala al-hafiz fi taqribi daka al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah da zo a cikin ta tahazib sai ce saduƙun yukhti'u kathiran malami ne mai gaskiya amma yana yin kuskure da yawa yana yin kuskure da yawa da yawa an samu kurakure da yawa a cikin ainihin wato riwayoyinsa yana saba yana saba yana zuwa da manakir kuma mun ji cewa ibnu adil kamar al'adarsa shi ma yayi kokarin tantance hadisan ya kawo su a tarjumarsa da yayi ma ainihin wato wannan malami a cikin alkamil ya ce kuma baƙi a hadisi hadisihi mustaƙima ragowa hadisan shi kuma za su zama tsayayyu ne tabbatattu lafiyayyu waɗanda ba su da matsala kamar da muka ambata wannan malami dole a yi takarar game da riwayunsa sai in sun dace da ainihin riwayoyin thiqat in ba ka ba za a dakata ba za a karɓa ba saboda wannan tambari da aka mishi mai nuni zuwa ga ba zai iya tafarrudi a karɓa ba za mu saurara a nan insha Allah sai Allah ya kai karatu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta